a yayin da taron ƙasa da ƙasa kan makiyaya da manoma ya shiga rana ta biyu a garin kaduna malarta taron na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da yadda za a kawo ƙarshen rikicin da ke yawan tasowa tsakanin ɓangarorin guda biyu barista salomon dalon na ɗaya daga cikin mahalarta taron mai taken gudunmuwar makiyaya wajen magance tashe-tashen hankula da tabbatar da zaman lafiya a ƙasa. Ganin halin da wannan kasan ta samu da rigingimu irin ta makiyaya da manoma da kuma 'yan sigeru masu ɗauke da makami. To, gwamnatin tarayya ta kira mu ne nan domin a neme kama bakin zaren menene za a iya a yi domin a warware wannan. kuma akwai kyakkyawan dangantaka tsakanin makiyaye da masu dauke da makami domin dukansu a daji suke zama ba ne yana gani wanda yake da makami to ya zama dan wansa ne tun da ya zai same shi a jeji shi yana kuka ba kula da shi ba mai dauke da makami yana kuka cewa an yi masa rashin gaskiya akwai rashin adalci to idan ba a samu kyakkyawan fahimta ba idan mutum biyu nan sun hada baki to al'umma tana cikin babban rigima to ina ga abin da yasa an kira mu yau kenan nan amma kana kan wannan taron zai taimaka wajen magance matsalar tsaro E, zai taimaka domin ba a taba an irin ta ba na farin kenan kenan an kama hanya neman yadda za a yi maganin al'amarin saboda haka kyakkyawan manufa ne domin iyayen mu sun ce wai mummunan mafarki bai hana barci ba shi ma shugaban kungiyar al'ummar kudancin kaduna dr ephraim goje ya ce taron fa zai taimaka yarjejeniyar muke yi muka yi tsakaninmu da makiyaya gaske zai samu inganci yanzu zai samu karfin gwiwa yanzu kuma muna ganin in aka ci gaba da haka gaskiya ba da dadewa ba za a samu zaman lafiya da wamamme ba ma a kaduna state ba a west africa da kuna africa gaba daya mu muna ba da goyon baya ga wannan irin taron mana fata za a ci gaba da magana don magana ya fi faɗa wasu daga cikin makiyayan da suka ba da tasu gudunmawa wajen wannan taro sun ce akwai abubuwan da gwamnati ya kamata ta duba. sunana alhaji waziri shanu zonar cema na mai yatti alana zonsi mu a wurin mu jeji ya kare babu burtuli abin da ke hada makiyaya da manoma za su rike gona za mu tafi damana mu ciyawa mu dawo su rike gona kai sun ki kare aikin gona su rike farciya na kai su nemi abinci wannan shine matsalolin na farko na biyu kuma burtuli an kashe burtuli duka inda aka son bayin ruwa wurin tafkin ruwa duk an sare sunana abdullahi alhaji sambo chairman mai yatti allah fika local government yobe state alhamdulillah alhamdulillah sai mu ce taro ta yi tasiri tun da manya sun haɗu sun shaurari koke-koken kuna sare wannan taro ya magance matsalolin da kuke da su in allah ya yarda muna fata ta magance mana ko mun ga halama tun da ta shaurari koke-koken mu ina ga in allah yadda za ta magance mana sunana alhaji ismail Rebe chairman mai yatti allah niger state ni na tabbatar da cewa a mu da kuma ganinmu za a samu haske da kuma zaman lafiya da fa'inta a tsakanin fulani da manoma da kuma irin wasu abubuwan da yake faruwa a wasu state illa ce dai abin da yake kawo mai fitina shine dabbobin shi dabbobin nan an kashe masa karayya an kashe burtula an kashe mashaya sannan a don hasara ya samu bahillace ko mota ko tsawa ko ne ya samu barilla ce ba a wai gashi ba a tuntuban shi ba a ce mashi komi nan barilla ce bai san komi ban da saniya shi da barilla ke ya rasa saniya rudu ya same shi amma a don ana tuntuban juna ana taimaka masu ana tausaya masu. wallahi waɗannan abubuwan duka ba za su taɓa faruwa ba barilla ce abin da yake so ina saniyansa za ta yi kiwo ba wani mutumin da bai son zaman lafiya sai wanda abin ya zama wa dole mahalarta taron dai na sa ran gwamnati za ta yi amfani da shawarwarin da suka bada a wurin wannan taro don magance tashe-tashen hankulan da ake yawan samu tsakanin makiyaya da manoma. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.